Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya an kuma shiga sabo shekara lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel masu zanga-zanga sun killace tituna a yankin gabashin khartoum da ke buri da kuma kusa da birnin khartoum ta arewa inda suka yi amfani da duwatsu da rasan bishiyoyi da tayoyi in ji wani dan jarida na kamfanin dillancin labarai na afp sudan ta faɗa cikin rudani tun bayan da shugaban mulkin sojan ƙasar janar abdul fatah burhan ya kaddamar da juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba tare da tsare Firaminista Abdallah Hamdok. An mayar da Hamdok kan aiki ranar 21 ga watan Nuwamba, amma ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar gama gari. Yayin da masu zanga-zangar suka ki amincewa da alkawuran da Burhan ya yi na neman jagorantar kasar zuwa ga cikakken tafarkin dimokuraɗiyya. Shugaban kasar Amurka Joe Biden zai tattauna da shugaban kasar Ukraine vladimir Zelensky gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Kamar yadda wani jami'in fadar White House ya bayyana jiya Juma'a. Kwana guda bayan da Biden ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin kan rage tashashen hankula akan iyakar Ukraine da Rasha. Biden ya shaida manema labarai a yammacin jiya Juma'a cewa ya sake jaddada Putin cewa matakin da rasha za ta ɗauka kan ukraine zai janyo sanya takunkumi masu yawa da kuma ƙara yawan dakarun amurka a turai inda ake zaman ɗarɗa a lokacin da rasha ke ci gaba da jirgi ƙarin sojoji a kan iyaka shugabannin amurka da rasha sun yi musayar kashegi game da ukraine a cikin wani tattaunawa ta waya ta mintuna hamsin da suka yi a ranar alhamis don magance ayyukan sojan rasha biden ya ce putin ya amince da gudanar da wasu manyan taruka guda uku a wata mai zuwa da manyan jami'an kasashen don taimakawa wajen samar da wani kuduri kuma ya ce yana tsammanin cimma nasara a tattaunawar. Duk da haka ya kara da cewa na bayyana ƙarar cewa hakan kawai zai faru ne idan rashi ta rage tashin hankalin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Duniya ta shiga cikin sabuwar shekarar 2022 yau Asabar. bayan wata shekara mai cike da rudani da barkewar annoba wacce ke cike da sabbin takunkumi hauhau masu kamuwa da cutar tare kuma da fatan samun sauyi a gaba watanni goma sha biyu da suka gabata an samu sabon shugaban amurka an kuma gudanar da wasannin olympic na farko ba tare da 'yan kallo ba fatan koma ta farkin dimokuraɗiyya ƙasashe irin su afghanistan zuwa myanmar da hong kong da gwamnatocin kama karya suka murƙushe su babu labari amma yanzu annobar coronavirus ta shiga shekara ta uku wacce ta sake mamaye rayuwa ga yawancin bil'adama fiye da mutane miliyan biyar da hudu ne suka mutu tun lokacin da aka fara samun rahoton bullar cutar coronavirus a tsakiyar china a watan disamba shekarar 2019 daga ƙarshe sabuwar shekara na kawo sabon magajin gari a birnin new york da sabbin dokoki a yawancin jihohin amurka hamsin An zaɓi Eric Adam ɗan jam'iyyar Democrat a watan Nuwamba a matsayin shugaban birni mafi girma a Amurka. Ya gaji Bill de Blasio wanda ya wa'adi biyu a matsayin magajin gari tun daga shekarar 2014. An ɗage wani bikin rantsar da shi da aka shirya yi yau Asabar saboda ƙaruwar yaɗuwar nau'in Omicron na cutar coronavirus. A ɗaya ɓangaren na ƙasar kuma, birnin Seattle na samun sabon magajin gari shi ma. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. hello, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatar an ga shekara ta 2022 lafiya na goma barka da sabuwar shekara. Barka ka dai alheri Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. ba magana tun bara na gwamma hmm. ban gan ka ba ba mu gaisa ba tun bara. Na haka ne fa ba ku ji kuma muri juna ba sai wannan shekara ɗaya kenan. <laughs> An shekara lafiya. lafiya kalau ya ya alhamdulillah alhamdulillah godiya muke wa Allah da ya nuna mana wannan karshen wancan shekara lafiya da kuma farkon wannan shekara lamun lafiya. To Allah ya sa wannan shekara ta 2022 ta zama shekara mai alheri Allah ya. Hmm. Amin. Kyautata mu ya kyautata ayyukanmu ya inganta rayuwar talakawa Allah ya falala mana Allah ya yi mana dukkan bala'o'i da muka fuskanta shekara Amin ya kawo zaman lafiya a kasashenmu da ake samun rikici iri iri. Kabar ko sani kaga a cikin gaishe gaishen da muka naɗa da sabuwar shekara domin wannan shiri na musamman eh. a yau galibin waɗanda suka yi gaishe gaishen nan addu'a suke nan. gaskiya ne ai abin damuwa ne da ya damu kowa ma haka haka yake to Allah ƙara kawo muna kwanciyar hankali kuma a cikin sabon shekara sai kuka shekara da babban bako na gwamma eh haka ai <laughs> malam kasar Ghana ta yi gagarumi kuma babban bako wato sarkin Kano na cikin goma sha hudu Malam Muhammad Sanusi Lamido Sanusi ya isa ina jin tun ranar talata ya shiga kasar ganin nan amma yanzu a halin yanzu yana kumasi kuma shine babban halifan ɗarikan Tijjaniya a Najeriya. Da taron Tijjaniya ne ya kai shi gara ne ko kuwa? A taro ne na addu'a na ƙasa baki ɗaya da kuma ainihin Afirka baki ɗaya za a yi addu'a wanda aka saba yi shekara-shekara na neman zaman lafiya. To Allah ba mu zaman lafiya Allah kuma. Amin amin. kamar yadda muka faɗa a wannan bakon ma mun ba masu sauraron mu damar sada zumunci waka aka ce a mm. bakin mai ita ta fi daɗi ga masu sauraron daga shigashin sabon shekara. Sunana Faruku Kasarawa mai katako. Da farko ina gaida Aliyu Mustapha Sakwato da mutala Faruku Sanyin na duk daga murya Amurka. Ina gaida Majitaba Ibrahim Kohari sannan ina gaida saratu abubakar unguwar lalle gaskiya ina musu fatan alheri da fatan kasancewa lahiya a cikin wannan sabon shekara alherin da yake ciki allah shi tabbatar mana da shi suna na saratu abubakar unguwar lalle ina farin ciki da murna na wannan sabuwar shekara da fatar ubangiji allah ya gwada muna karshen ta lafiya da haka zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa masoya da abokan arziki da farko ina gaida babana alhaji abdulkadir jilani dan buga unguwar lalle ina gaida kuma ubangidana alhaji bello na umaru kofar kwari haka kuma ina gaida alhaji zubairu dan bawa da ke garin unguwar lalle da haka kuma zan kara gaida ubangidana alhaji Alhaji Musa Dogo Kwanni da fatar Ubangiji Allah ya sa mu umfana da wannan shekara mai albarka da muka shigo cikinta ya kara mana lafiya da kuma zama lafiya. Assalamu alaikum. Sunana Umar Babu Gatsamiya. Da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan rediyon Amerika. Ina gaida Aliyu Mustapha Sakkwato da Murtala Faru Sayinna da ɗan uwana Nasiru Adamu El Hikaya. ko in gaisa ma da hillanci imi famna nasiru adamu ilhika bandirawa an ina gaida oban kasar gamji ta bakura lokal gamin ibrahim bello sardaunan gamji da fatar mun shiga sabon shekara lahiya allah ya zaunar da mu lahiya mu da najeriya baki daya sunana muhammad najimu ya ya sha lokofa alijo ɗin mai yana ban tausayi ina gaida hajiya eno mai masa ina gaida alhaji abba mai burodi ina gaida honorable bello lesko kebi rep kai hadda gwamnatin jihar sokoto da sauran jama'ar jihar sokoto ina gaishe su kuma ina gaida bello bamar ina gaida aurila marawa sannan allah shi ƙara taimaka mana game da sha'anin najeriya a samu zama lahiya baki daya. fata ta ta sabon shekara ina son faɗace-faɗacen gada ake da sanansu Allah ya sa a bari sannan kuma ya ba mu shekara mai albarka. Suna na sula auta ruwan sanyi Hashi katsina state ina ma iyali da 'yan uwa da abokan arziki barka da sabuwar shekara ma 'yan najeriya baki ɗaya barka da sabuwar shekara ina roƙo allah ya sa cikin wannan shekaran a ga bayan wahalar ta'addanci da satar jama'a allah ya ba gwamnati da jami'an tsaro nasara allah ya kawo mana zaman lafiya da fahimtar juna allah ya taimaka kuma cikin shirye-shirye domin zaɓe ya fara gabatowa allah ya zaɓa mana mafi alheri sunana aisha imran bello ina gaishe da mahaifiyata da mahaifina hajara imran bello da shi imran bello ina gaishe da yan uwana gaba ɗayan da shi peace ambassador da yake goya mun baya a da yaushe a gurin karfafa min gwiwa akan in yi abu ni mace ce da kuma sauran al'umman musulmai gaba ɗaya da kristiya gaba ɗaya sabon shekara ina fatan Allah ya sa a yi shi a cikin koshin lafiya da kuma zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya gaba ɗaya a cikin kasar mu Najeriya da kuma Plateau state da kuma angon doki ma gaba ɗaya da kuma layin kan tudu duka Allah ya ba mu zaman lafiya ni ce mai suna Hajjara Matais ina zama nan rahalkanin unguwan doki da farko ina gashe da shi tsarki ungwana mr steven da kuma shi mai angwa peter yamton da duk lokacin da abu ta faru angwa na kan ba shi report ya bani goyon baya in fita ina mashi godiya sosai da kuma fata alheri duka rahalkanin gaba daya da christian da muslim ubangiji allah ya shige mana gaba ya bamu zaman lafiya duk wata masifa bala'i da zai afko ubangiji allah ya ɗauke mana shi sabon shekara komai ya canzu mana abun da ta riga ta wuce ta wuce mu shiga da sabon hali sunana saliu ya haya ina gaida yan uwana musulmai da kristan da muke zama tare da su da famili na famulin marigayi alhaji yari da yan uwana da suke katagun bauchi state kenan azare su ma ina mika gaisuwa na da su da sarkin katagun din shi ma ina addu'a allah kara ba shi lafiya sai kwamitin mu nan da muke ciki ina fata allah kara ba mu haɗin kai da zama tare tsakaninmu da 'yan uwanmu kuma ina fatan Allah sa mu gama wannan shekarar lafiya wannan bikin Christmas din da za a yi Allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya wannan kasa ta mu kuma da take cikin wani yanayi Allah ya fitar da mu a cikin wannan yanayi shekaran da za mu shiga kuma allah sa ya fi wannan shekaran sauƙin rayuwa ba wai fi shi tsanani ba fatan da nake kenan Assalamu alaikum VOA Hausa. Sunana Honorable Ibrahim Abdullahi Siro Gusau, kwamishina ma'aikatar kula da gandun daji da bunƙasa albarkatun dabbobi a jihar Zamfara. Ina miƙa gaisuwa na ta ƙarshen shekara zaga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Honorable Bello Muhammad Matawalle birnin ƙasa hausa da kuma sanata ɗinmu sanata hassan muhammad siya gusau da matana zainab ibrahim abdullahi gusau umar khairu ibrahim abdullahi gusau da farida ibrahim abdullahi gusau da dukkan 'ya'yana da kuma jama'ar jihar zamfara baki daya ubangiji allah shi kawo mana saukin wannan institute da yake damu jihar zamfara da najeriya baki daya na gode ah, assalamu alaikum sunana injiniya adamu ibrahim utono ina gaida eh, abubakar tukuran wara ina gaida umar ruwaya ina gaida alhaji bello mb motors ina gaida eh, bolaji mb motors da fatan za mu shiga sabon shekara lafiya alhamdulillah da iyali na duka ina gaishe su kowa da kowa da fatan za mu shiga sabon shekara na miladiya lafiya. hajiya rabi ya amada na farko dai ina gaida dukkan abokan aiki maza da mata ina gaida tsoho mama indu da ke zandar ina gaida tsohuwa mariya a agadas ina gaida babana ta nemin zakar a nan madawa ina gaida tsoho musa dan tagar shi ma babana ne a nan madawa ina gaida darakta na hamza nomo da abokan aiki ina gaida mai gadi hamma to abin da ya bani dariya cikin shirin abar ya huce wata rana da aka yi shi na sha dariya kwarai da gaske akwai wani mahaukaci yana zaune sai ga yan nepa sun zo za su yanke wuta ko da ya gan su za su yanke wuta wai don ya dauki hankalinsu ka su yanke wuta sai shiri shiri ya zuba da gudu yake gudu yake gudu ko da jama'a su gane suka ruwa mai baya aka ringa gudu aka ringa gudu sai da ya kai inda zai tsaya sai suka ce mishi kai lahiya sai ta a ah, wayanta mutanen nake son ɗauki su don kasu yanke wuta cewa da yan nefa kenan to gaskiya wannan abin na sha dariya ya da yadda baka zato to kuma muna roƙon allah mahalicin allah maɗaukakin sarki ya kama kwanciyar hankali a cikin garuruwan mu a cikin ƙasar mu gabaki ɗaya da ƙasashen makwabta allah ya kama kwanciyar hankali na gode sai an shima ni ne dan wanku evans ina zuwa church daga gospel center assemblies of god a cikin kasan ghana ina mika gaisuwa zuwa ga kowa na fadin duniya bayan haka ina yiwa yan uwan murnan happy new year allah ya ba mu lafiya kan voa amma ina sauraron ku kan alfa radio 104.9 fm kuma sai a cikin kasan ghana na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Shehu Abdullahi Jangebe turakin Jangebe. VOA Hausa yana mai amfani da wannan dama tare da taya murnar shigowar wannan shekarar miladiya ta shekara ta 2022 ga dimbin masu sauraron sashen Hausa na VOA musamman ma'abuta sauraron shirin a bari ya huce. Ina mai miƙa gaisuwa ta ga shugaban sashen hausa na BOA Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da ke kuma madugu ko in ce madugar shirin abar ya huce fili mai farin jini mai maganin hawan jini wato uwar gida Grace Alheri Audu da babal da baba Yakubu Makeri da Sarfilo Hashim Gumel da Mustapha Faruk Sanyinna da Muhammad Hafiz Baballe da Amina Buhari Auna da Nasiru El Hikaya da Daula Salim da jagororin filin a bari ya huce ɗibar fari wato halima jimrau da ibrahim alfa ahmad da sauran ma'aikatan sashen hausa na voa waɗanda ake jin muryarsu da waɗanda ma ba a ji haka ina mai miƙa gaisuwa ta ta musamman ga mai alfarma sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku da shugaban majalisar sarakunan jihar zamfara mai martaba sarkin anka alhaji attahiru ahmad da mai martaba sarkin mafara Dr. Bello Muhammad Barmo da sauran sarakunan jihar Zamfara baki daya da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Daura da mai martaba wato mai gida na DIG retired Alhaji Mahi Bashir Wali Walin Kano da Controller General na hukumar shige da fice mai ritaya Muhammad Baban Dede da Controller General da ke rike da wannan hukuma ta shige da fice a halin yanzu wato Alhaji Isa Idris Jere da mukarrabansa duka da babban akantan Janaral na Najeriya kuma matawallan sarkin Hausa Hausawan Turai Alhaji Idris Ahmad da turaken Somaila Honorable Abdulrahman Kawo Somaila da Honorable Nasiru Garba Dance da uban kasar Jangebe Alhaji Yakubu Muhammad Musa Jangebe da Kantoma Abubakar na Tama Jangebe da Alhaji Musa Mai Nasara Jangebe Ciroman Jangebe. da sauran 'yan uwa masoya da abokan arziki a duk inda suke da fatar allah ƙara dawamar mana da zaman lafiya a jihar zamfara da najeriya da duniya baki daya cikin wannan shekarar miladiya ta 2022 da ma har abada na gode sashen hausa na voa naku kwantrolan shige da fice mai ritaya alhaji shehu abdullahi jangebe turakin jangebe zuciyar masoya ka ma'abota mm. Mm. gaskiya ne mutan Nijar hilin a bari ya huce eh hilin a bari ya huce fa gaskiya <laughs> wani ya faɗa labarin da ya fi mm. burge shi kamar yadda muka ba da dama a wancan lokaci to ni ma barin ba da guda ɗaya eh to ai shi ne dama an ce ba a rasa nono a ruga labarin mun da shi a lokutan baya to eh, da yake muna tuni ne maganin mantuwa zan a gurguje zan sake ba da wannan labari labari ne na wata mace idan ka tuna da muka baya da ta shiga hmm. motar safa za ta yi tahiya sai kuma ta dace ta hmm. gidan gaba suna <laughs> tafiya suna tafiya gidan hmm. gaba sai baba <laughs> <laughs> sai direban mota yadda mm. kalli mata ya kalli jariri ta ya kalli mata ya kalli jariri ta sai ba eh. Eh. <laughs> Baba, yadda rufe ya ce mota ta mm. ce kai hajiya wallahi tallahi tun da nake ban taba ganin mummunan <laughs> yaro irin wannan ba da <laughs> ya yi ci huska haushi haushi haushi ya kama ta ya kama ta ta rasa sai ta ce da Allah da Allah mm. direba tsaya da ya tsaya sai ta ce ta za ta koma gidan baya shikenan ta koma gidan baya da ta koma gidan baya ashe wanda take zaune tare kusa da shi ya je da suka yi da direba sai ya ce wai menene eh. ne direba nan ya ce mata ne ya bata mata rai ta ce kaji kaji yadda aka yi sai ce ka kika kyale shi baki mm. kaura mishi mari ba rashin <laughs> wallahi da ne da na kaura mishi mari mm. sai ce wanda dan ayi ne ba dan a bari ba birin nan da ya niki ki je ki kaura <laughs> mukamman dan birin nan da ya niki ki je ki kaura mishi mari <laughs> shi kuma ta eh, Wato, wato, ai gwara direban ba shi wannan ya fi direban lalata. Dan yaran biri ne shi. Ai wannan shi direban ya ɗan sa alkunya ma ai wannan biri fa gaba ɗaya kira jinjirin. Da direban nan da shi ɗaya fasinjan nan wa ya fi cutar matan. Wai, wai, wallahi <laughs> fasinjan da bayi da kirki fasinjan da ta kwamsa mishi mari ya za ka da wannan fasinjan baba in kai ne ya za ka da shi in wancan mari ne ai shi shi ne wanda ya fara cancantar mari ma ai kafin a kai gajere ba. <laughs> To baba a cikin wannan shekarar ma Juli ba ta ba so hmm. mi dogon eh, eh, labari sabili da haka <laughs> na ga eh, lokaci ya kwace ba da sai kuma mako bai zuwa idan Allah ya nuna mana shi to Allah ya sa muna cikin masu rai yanzu a madadin amin baba ya koma makiri alheri ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2022 Allah ya falala mana Allah ya amsa dukkan mu Allah ya biya mu a cikin wannan shekara amin so ya nuni mai rabo shi yake dishewa rasa shi kewa. Ni koyo gare ni sai sarori nake. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.